اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوتا من البركة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1429 wanda ya zo tara ga watan tara 2007 muna nan a cikin suratun rum za mu tashi aya ta 28 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون wannan aya malamai suka ce Allah ta'ala ya ƙurstar ko ya buga misali ga waɗanda suke haɗa shi da abokin tarayya irin kwatance Allah ya ba su da kansu ita daraba lakum masalan min anfusikum daraba lakum masalan min anfusikum Allah ta'ala ya buga muku kwatanci da misale min anfusikum daga kawunanku ku kalli kawunanku ku ga abinda wa Allah na shirka ya dace ko bai dace ba hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a shin akwai a gare ku da ga abin da daman ku ta mallaka min shuraka a ababan tarayya waɗanda suka yi tarayya da ku fi ma razaqnakum cikin abin da muka azurta ku da shi na dukiya da 'ya'ya fa antum fihi sawa'un kuka zamo kai ɗaya ku da su a cikin abin da kuka mallaka yadda kuke sarrafawa haka suke sarrafawa waye ya yadda wani ya tarayya da shi a cikin abin da ya mallaka ai ba wani mai kuɗi da suka yi tarayya da wani a cikin abin da shi ya mallaka hatta 'ya'yanka ba ka yadda su tarayya da kai a cikin abin da ka mallaka hatta matanka ba ka yadda su daidai da kai a cikin abin da ka mallaka sai dai su ce a miƙo musu kaɗan gutsuro ka ba su to waye yake son shirka duk gaba ɗaya local government ɗin nan ciyaman ɗaya ne tak ba a biyu duk jihohin nan shida gwamna ɗaya ake yi ba a gwamna biyu duk ƙasa shugaban ƙasa ɗaya ake yi ba a biyu yanda za a ce gwamna biyu ne a jiha kowa daidai ne wa daida yana da iko ya sarrafa ya kashe ya juya abin da yake so ya yi kuna ga gwamnatin za ta tafi haka aka ce ciyaman biyu ne ko ma misali a ce mai gida biyu mace ɗaya kayo ne yayo ne kana son miyan kuka yana son miyan taushi wa zai yadda da wannan a yi masa tarayya a cikin iyalansa ko a ce ajihunka ma kawai ku yi tarayya da wani duk sanda ya ga dama zai iya shiga ajihunka ya ɗeba abin da yake so wa zai yadda da wannan kai ma ba ka son shirka don me za ka wa Allah shirka yanzu ka koma gida ka tarar da wani a gefen gadonka yana cin abincin kamatarka ta ne masa fifita ko baka taba ganin sa ba Ta tagafiru aula tagafiru kaga ba za ka yafe ba saboda an shiga cikin haƙƙinka amma shirka kai ma la tagafiru an tushraka to yaya kuma za ka wa Allah shirka wanda ya halicce ka shine Allah ya buga mana misali da kanmu yace mu duba mu ma abin da muka mallaka ba ma so wani ya mana tarayya a ciki yanzu adalci ne daidai ne mu haɗa Allah ta'ala da abokin tarayya daidai ne mu ɗauko wasu halittu da Allah ya halitta mu daidaita su da Allah a wajen bauta wannan ba daidai ba ne ba shi sa Allah ya shelanta ma duniya duk wanda ya mutu yana shirka ba shi fa ba aljanna innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa ma'awahu an-nar wani yazo zai shiga addinin musulunci daga ina kake daga billiri ka zo kana so za ka shiga addinin musulunci tsakaninka da Allah ko wani ne ya maka ya matsa ma ya ce sai ka musulunta dole kai kake so ka musulunta a kanka to zan gaya ma kalmar da yadda da ita da amincewa da ita yake mai da mutum musulmi in na fassara ma in ka amince da haka to ka zama musulmi yadda duk ragowar musulmi suke ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace fassarar wannan kalma da larabci ka faɗa daga yau ka shaida ka aminta ka kudire ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah ka yadda da haka ka ce kuma ka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ka yadda da haka to yadda ka da wannan ya mai da kai musulmi yanzu abin da ke kanka 'yan kwamitin mu za su nuna maka abin da mutum yake in ya shigo musulunci za ka yi aski za ka yi wanka sannan kuma sallar da lokacinta bai fita ba za su koya ma yadda ake yi sannan za su karantar da kai qur'ani da ka'idoji da dokoki na musulunci matsalolinka kuma gaba ɗaya sai kai musu bayani me sunanka ha to ko ma dai ne to yanzu wani suna kake so a musulunci kana so a canza ma suna a musulunci ba mu gane ma'anan sunan naka ba nazir ko me nazif ok nazif to ai suna ne na musulunci wannan ma kana so a ban ma shi ko to za a ci gaba da kiranka nazif amma musulmi nazif ai mutum kenan mai tsayawa a kan hanyar daidai tsaftatacce saboda haka Allah ya tabbatar da kai nazifu musulmi to akwai wani shi ma zai shiga addinin musulunci ku ta zuwa dai kafin ramadan din ya kare a ce babu ragowar wanda ba musulmi ba a wannan yanki duk sun yi tunani sun shiga addinin musulunci shine tsira duniya da lahira me sunanka kai sina ka zo za ka shiga addinin musulunci kai kake so a kan kanka ka yarda ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace daga yau ka shaida ka yarda ka aminta babu wanda zaka bautawa da gaskiya sai Allah kawai shi kadai zaka bautawa ka yadda da wannan ka kudire sannan ka ce ka yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne bawan Allah ne ka yadda to ka da wannan ya mai da kai musulmi sunanka yanzu wanda suna kake sha'awa a musulunci jibril ko ko ana sa jibril sunan mala'ika ne ma malamai sun yadda ana sa wa mutum jibril da haka daga yau za a kira ka jibril jibril musulmi ka ji ko sai ga 'yan kwamitinmu nan za su yi muku bayanin abubuwan da suka hau kan wanda ya shiga addinin musulunci kuma ku daure ku zo inda ake karantarwa don a ba ku kwasa-kwasai na addinin musulunci don ya zama duk abin da za ku yanzu kun taso kun yi shi addinin musulunci kuma ku sami ilimi da zai ba ku dama ku yi komai akan tsari na musulunci Allah ya muku albarka ya tabbatar da ku a cikin addinin musulunci shine Allah ta'ala ya ce takhafunahum kuna jin tsoron su ka khifatikum anfusakum kamar yadda kuke tsoron kawunanku ma'ana kamar yadda kuke tsoron ko ƴaƴanku, ko danginku ko ababen tarayyanku cewa za su iya mallake dukiyarku ko ku raba tare ko su ci gado ko ku tarayya yadda ba kwa so ‘ya'yanku ma su tarayya da ku a cikin dukiyarku ko abokan tarayyanku ko matanku ko iyayenku to ta ƙaƙa kuma musamman a ce bayinku waɗanda kuka mallaka su ne suka yi tarayya da ku a dukiyarku in har ba za ku so wannan ba kuma wannan ba daɗi to me yasa kuke wa Allah shirka kuke ɗauko bayinsa ku ɗaga su ku ba su farashi su tashi daga bayi su koma abin bauta duk abin da aka bauta ba Allah ba fa bawa ne bawa ne ya bauta wa bawa da aka ba wani ci gaba da aka samu face an ɓata lokaci kuma an samu dalilin shiga wuta har abada inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha. to Allah ta'ala kan yi amfani da wannan kalman baraba sai a ɗauka ma'anan kamar ko duka ne ko bugu daraba lakum masalan Allah ya buga muku ko ya sanya muku misali kalmar darbu a harshen larabci tana nufin ika shay'i ala shay a ɗau wani abu a buga akan wani abu shi sa Allah ta'ala ya mai da misali ma abin bugawa daraba Allahu masalan wa darbi lahum masalan daraba masalan min anfusikum wa laqad darabna lin-nasi masalan ولما ضرب ابن مريم مثلا ما ضربوه لك إلا جدلا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا أفنضرب عنكم الذكر صفحا دم أنا بقى مثالي أنا yana nufin sanya misali ba wai a dauki abin a buga da ƙasa ake nufi ba sannan yakan zo darbul ardi tafiya a ban ƙasa ma tun da ƙafarka kana ɗaukan ɗaya kana bugawa a kan ƙasa in kana tafiya shi ma sai Allah ya kira shi darbu وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا جزا ضربوا في الأرض بمعنى صاروا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله سنيك الزوبة أن ضرب بالأساوة باليد دوكا دهنو كود سندا ألا نتفضرب فوق الأعناكي ku daki saman wato wuyansu wadribu minhum kulla banan fa darbar riqab fa qul nadribuhu bi ba'dha an idrib bi asaka al hajar faraga alaihim darban bil yamin yadribuna wujuhahum sai kuma yakan zo bi ma'ana darbu zull wal maskanati in an dorawa mutum kaskanci sai a ce me durbat alaihim zillatu wal maskana wa durbat alaihim al maskana fa duriba bainahum bisurin duk wannan ma'anan kalman darbu kenan wanda take nufin wato sanyawa ko bugawa amma sai a ce sanyawa wannan kyakkyawan misali ne da Allah ya bamu cewa kan mu kuskura mu ƙara yi wa Allah shirka in ba mu ba kuma kan mu shiga wannan gayyar domin Allah ta'ala ya gaya mana a nassosi masu tarin yawa hatsarin shirka da illarta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun la in asharakata la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun Allah ta'ala yace da sun yi shirka su kansu da duk ayyukan da suka wa Allah ya zube saboda shirka tana da hatsari zunubi ne da Allah baya yafewa a ɗauki haƙƙin Allah ta'ala a ba wani daga cikin halittun Allah Allah ta'ala ce kazalika nufassilul ayati haka nan muke bayanin ayoyi dalla dalla filla filla liqaumin ga mutane ya nuna da suke hankalta su ba abin da Allah yake so na'am بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين الله تعالى بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم lalle azzalimai sun bi son zuciyarsu ne kawai bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba ma'ana ba su da ilimin aƙida da ilimin tauhidi ko da suna da wani ilimin daban amma ba su bi ilimi ba wanda ilimi amfaninsa ya ɗora ka akan hanya madaidaiciya kamar yahdi man adallallah wane ne ya isa ya shiryar da wanda Allah ya batar wa malakum min nasirin wa ba su da wanda zai taimake su ya shiryar da su in ba Allah ba kuma sun kangarewa Allah na'am فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل ta'ala ce fa'aƙin ka tsayar da waje haka fuskarka liddini ga addini shine aƙida hanifan kana mai karkacewa ƙarya ka bi gaskiya kawai kamar da annabi ibrahim ne millata abikum ibrahim inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa ma'ana wanda ya karkace ma duk ƙarya ya bi gaskiya dodar ba kwana fitratallah wannan halitta ce ta Allah allati fataran nasa alaiha wanda ya ƙagi mutane ya halicce su a kai alfitra yana nufin dama ijadu shay'i min al'adami ƙirƙira abu daga babu shi ake kira fitra to Allah ta'ala shi ya ƙirƙiri aƙida ya cusawa mutum ta ikirari da Allah ta'ala a cikin rububiyarsa duk mutumin da ke faɗin duniya in ka tambaye shi wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah amsa zai zama a zuciyarsa ko da bai faɗa da bakinsa ba Allah ne yayi wannan wannan tauhidur rububiyya ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir abu ne da Allah ya kinsa wa mutane tun da ya halicce su yana cikin fitiran su shi yasa inganta hadisi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito shi da Imam Ahmad da Ibn Hibbana ta hanyoyi daban-daban zuwa ga abdullahi eh, zuwa ga abdurrazak daga ma'amar shi kuma daga imamu zuhuri haka ya zo a cikin musannaf na abdurrazak da muslim ya ruwaito shi da imamu ahmad da hanyoyi guda biyu daga imamu zuhuri haka na al-khatibul ya ruwaito a cikin tarihu baghdada ta hanyar katada daga ibnu musayyib haka nan ya zo ta wata fuska din daban daga imamu zuhuri daga humaid bin abdurrahman daga abi hurairah radiyallahu anhu yace kullu mauludin yuladu alal fitra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wani abin haihuwa ana haihuwarsa ne akan fitira halitta ta musulunci asalinsa yana da aƙida karɓar musulunci fa abawahu yuhawidanihi masu mai da shi ba yahude iyayensa wa yunassiranihi ko su mai da shi ba nasare wa yumajjisanihi ko su mai da shi ba maguji so da irin abin da ka ga. ana yi a gidanku sai ka taso a kai amma da za a bakka haka ba a yi ma komai ba ana zuwa da musulunci sai ka ji ma daidai amma da an kangarar da kai sai kai tafa fama a tafa ma ka shiga musulunci ka je Imam bukhari ya rawaito wannan da Imam Muslim da Imam Ahmad da Ibn Hibbana haka ya zo ta hanyar A'amash daga Abi salih daga Abu Huraira a wajen Imam Muslim da Imam Tirmidhi da Imam Ahmad da Imam Dayalisi da Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya da Imam al-Bagawi a cikin Sharh Sunnah wannan hadisi yana nuna mana cewa asalin fidira da Allah ya kagawa mutum a zuciyarsa shine yana da aqida ta rububiyya inda ake samun kangarewa dama a cikin uluhiyya ne da asma'i wa sifati ana aka fi yi wa Allah shirka shine Allah ta'ala ce fitratallah wannan halitta ce ta Allah allati fataran nasa alaiha wanda ya kage mutane a kanta la tabadila li khalqillah la tabdila alan ya zo da sigan khabar amma umarni ne ma'ana la tubaddilu kada ku musanya li khalqillah ga halittan Allah ma'ana kada ku musanya ku zama mushrikai bayan Allah ya gine ku akan tauhidi kada ku juya ku koma mushrikai zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye miƙaƙƙe kakke mustaqim wanda wanda yake shine addini na gaskiya walakin na aksaran nas sai dai mafi yawa yawan mutane la ya'lamuna basu san cewa Allah kaɗai ya kamata abota ba shi yasa suke mashirka na'am munibina ilaihi kuna masu komawa zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'azab thumma la tunsarun wattaquhu kuma ku tsoraci Allah ku kiyayi Allah wa musalata kuma ku tsayar da salloli na farilla kuma ku biyar da nafila wala takunu minal mushrikina kada ku kasance daga cikin maguzawa masu yi wa Allah shirka dan ba za a gafarta musu ba min allazina farraqu dinahu daga cikin waɗanda suka jarraba addinin su wa kanu shiya'an suka zama ƙungiya ƙungiya suka zama gungu gungu kullu hizbin kowane gungu ko kowace kungiya bima ladaihim farihuna sun kasance masu alfahari da abin da ke tare gare su suna ga su ne akan daidai ragowar ƙungiyoyi kuma duka akan bata suke to akwai bambanci tsakanin ƙungiya da ƙungiyanci. ita ƙungiya ba laifi a kafa ƙungiya wacce za a wa amfani da ita don wa addinin musulunci hidima a kafa ƙungiya da za ta dinga karantar da jama'a ko ta dinga kiran mutane zuwa ga musulunci ko ta dinga gina makarantu da masallatai ko ta ɗauki amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar tana yi ko na aiki dai da ba zai yiwu ba sai an haɗa kai sannan zai yiwu ba laifi musulmi su kafa ƙungiya don su wa addinin musulunci hidima da wannan ƙungiya amma abin da ba a yadda da shi a musulunci ba ƙungiyanci menene ƙungiyanci ka ɗauka duk aikin da mutum yake in bai shiga ƙungiyarka ba to aikin da yake ba daidai ba ne haka duk wanda ya shiga ƙungiyarka kuma duk abin da yake daidai ne a gurin ka ma'aunin daidai da ba daidai ba mutum ya yi rijista da ƙungiyarka Da wannan kuskure ne babba ba a yadda da kungiyanci ba shine ka ɗauka duk aikin da ake a musulunci in ba a shiga cikin kungiyar ka ba bai yi ba musulunci bai yadda da wannan ba kuma wannan shi yake jawo rarrabuwa kan musulmi da wargaje wasu amma in ka kafa kungiya kana wa musulunci hidima in mutum ya ga dama ya shiga ku taru ku yi aiki tare in ya ce zai aiki irin naka amma ba cikin ka ba kai dai almuhimmu a ci nasara musulunci ya ɗaukaka sunna ta ɗaukaka addini ya ɗaukaka gaskiya ta ɗaukaka adalci ya ɗaukaka ko a ina suka ɗaukaka kawai ka goyi baya in wannan shine manufarka to ƙungiyarka ba laifi ka ci gaba da yinta amma in ka ɗauka cewa ƙungiyanci shine ba wani mai daidai sai kai kawai sai ko wanda ya biyo bayan ka, to wannan kuskure ne ba wanda zai goya ma baya akan wannan shine Allah ta'ala ce to masu irin wannan su ne ka ga suna alfahari suna fariya da iyana su kawai ba sa ganin sauran jama'a daidai suke yi na'am وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا allah ta'ala ya ce تعالى وإذا مس idan cutarwa ta shafi mutane da ma haka ɗabi'ar mu in an ji daɗi a saki jiki in an sha wahala kuma in mutum yana samun kuɗi baya faɗa fa amma da kasuwa ta tsaya duka ji ana mala taimaka mana da addu'a al'amuran ba sa tafiya wani ya zo ya ce ya fara kasuwanci da dubu ɗari to kuma yanzu saura dubu casa'in na ce a shekara nawa ya faɗi wajen shekara biyu na ce to ai ka ci riba ka yi cefa ne fa a tsawon shekara biyun nan sau ɗari bakwai da ashirin in ma naira dubu dubu kake kashewa nawa kenan dubu ɗari bakwai da ashirin ka kashe a cefanen ka ban da rigarka banda kudin wankinka da kyauta da siyan mai da kaza da kaza ka ci riba kenan ka san mutane ba sa auna abin da suka kashe a cikin riba shi sa kullum sun fi son kudin na ce da su kake ta kashewa ba su karu ba da tuni sun kare ka gode ma Allah amma in ya ci riba ba zai gaya ma ba kuma muna ta addu'a kullum yan kasuwa Allah ya buɗe, Allah ya kawo alheri Allah ya kawo albarka a cikin kasuwanci har yanzu ba wanda ya aiko mana yace to mala addu'an nan fata ce ni yanzu na tashi kaga za mu ji daɗi ko mun ta ma addu'a kuma Allah ya amsa ka tashi da ma yake ji tsit ya gaya ma musifar amma bai gaya ma fita daga musifar ba wa iza massan nasu durrun Allah ta'ala ce idan cutarwa ta shafi mutane da aurabbahum za ga an tare a masallaci ko ɗalibai an kusa jarabawa ka ga an da an ɗauki alkur'ani ana ta tilawa da bahum sai su kira Allah mahaliccinsu na ilaihi suna masu komawa zuwa gare shi thumma idza azaqahum minhu rahmatan sannan idan Allah ya ɗanɗana musu rahama shine yayi wa wannan bala'in idza fariqun minhum sai ga wani shashi daga cikinsu ba duka ba wasu za su tsaya tauhidin tauhidinsu bi rabbihim yushrikuna suna yi ma Allah shirka wanda iyaye musu wancan bala'i li yakfuru bima atainahu Allah ce suna haka ne don su kafirce su butulce da abinda atainahu muka ba su na falala da jin kai da rahama fatamatta'u to ku ɗanɗana ku ji dadin duniya fa saufa ta'lamuna za ku ɗanɗana kuɗa qur'ana alkiyama za ku san Allah ya muku alheri kun butulce masa na'am أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن مستبشئة بما قدمت أيديهم بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء Allah ta'ala ce an anzalna alaihim sultanan ko ko mun saukan musu da wata hujja mai ƙarfi kamar littafi ko hujja da suka dogara da ita wajen yin shirka fa huwa ya takallamu shi wannan hujja ko wannan qur'ani da aka ba su yana magana bima kanu bihi yushrikuna da abin da suka kasance suna wa Allah shirka da shi shin akwai wani dalili ne da aka sauka a cikin wani littafi aka ce ya halatta a wa Allah shirka wa iza azaqana nasa Allah ya ce idan muka dandana wa mutane rahmatan jin kai farihu biha sai kaga suna alfahari suna jin dadi suna annashuwa biha da wannan jin dadi da Allah ya ba su wa in tusibuhum sayyi'atun amma idan mummuna ta shafe su bima qaddamat aydihim ita ma sakamakon abin da hannayensu suka gabatar ne na munanan ayyuka idahum yaqnatun sai kaga suna fidda rai daga daga rahaman Allah suna fidda tsammani kamar ba za a yafe musu ba na'am awalam yarau Allah ta'ala ce shin ba su gani bane annallaha cewa Allah ta'ala yabsutur rizqa yana yalwata arziki limai ya sha'u ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wa ya ƙadir yana kuma ƙuntata arziki ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wa man kujira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah inna fi zalika laayatin lalle a cikin ganin wasu da arziki da yawa wasu da talauci da yawa wasu matsakaita a cikin talaucin da samu laayatin akwai ayoyi da kaumin yu'minuna ga mutane da suke imani cewa arziki daga wajen Allah yake zuwa na'am فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون الله تعالى كفاءات ذا القربى حقه kadbawa ma'abota kusanci ko ma'abota kusanci haƙƙahu haƙƙinsa duk wanda yake kusa da kai mutum yana da ɓangarori guda hudu da suka kewaye shi akwai al'usul shine baba da baba da baban baba da baban baba wato kana da hudu kenan a sama babanka shi yake kusa da kai a sama sannan shi ma da babansa da babarsa kakanninka kenan na wajen uba sannan babarka da ita ma wanda suka haife ta babanta da babarta kakanninka kenan na wajen uwa waɗannan su ne usul furu ɗanka jikanka kenan da jikanyarka da ita ma abin da ta haifa da abin da ta haifa har ya kai ƙasa sannan sai hawashi su ne shaƙiƙai da li'abbai da li'ummai wanda kuka haɗa uwa ɗaya kawai da wanda kuka haɗa uba ɗaya kawai da wanda kuka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya kawai su waɗannan hawashi sannan sai dangin baba shi ne wanda suka haɗa uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da baban mutum sai dangin baba wanda suka haɗa uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da baban mutum da dangoginta duk waɗannan ana kiransu zalƙurba mabuta kusanci to ka kyautata musu ta hanyar zumunta da yi musu alheri da yi musu kyauta da kai musu ziyara wal miskina haka talaka yana da haƙƙi in kana da hali ka taimaka masa wa bana sabil da kuma ɗan tafarki wanda guzurinsa ya yanke yana kan hanya ko da mai arziki ne a garinsu zalika khairun wannan shi ya fiye muku alheri ko shine alheri kawai lillazina yuriduna wajha Allah ga wanda suke neman fuskar Allah suke yin abu don Allah don Allah ya saka musu wa ula'ika masu irin wannan kuma humul muflihuna su suke rabauta duniya da lahira na'am وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ليربو في أموال الناس فلا أولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركاء Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma'ataitum min riban abinda kuka bayar na riba ko kuka bayan na kyauta liyarbuwa fi amwalin nas dan ya ƙaru a cikin dukiyar mutane fala yarbu inda Allah wannan abin ba zai ƙaru ba a wajen Allah ta'ala malamai sun yi fassara hudu dangane ga abin da ake nufi da riba anan wasu malaman suka ce an yi hudiyar rajulu rajul ashai ya kasi an yi bahu alaihi aksara min zalika kawa mutum kyauta amma ba dan Allah ba ka ba shi naira goma ka in ya zo ya kawo ashirin kana da ɗan uwa ne a birni kai kana kawai sai ka sai yan ka biyu ka zo kai sallama ka mika sai ka ce to zan koma gida kuma kana yi kana zazzara ido kuma a ɗauko dubu biyar a baka ka kamai da kuɗinka ka ci riba to irin wannan malamai sun fassara abdullahi dan abbas ma ya fassara wannan aya da wannan na biyu suka ce abinda ake nufi annahu riba al-muharram riba da ake ba mutane cewa in baka bashi da nufin in ka tashi zaka karo min wani abu a ciki to wannan abun baya ƙara arziki a wajen Allah sai musifa da bala'i masu malamai na uku suka ce mutum ne zai ba wani dan uwansa makusancinsa kuɗi ba don taimako don Allah ba sai don tsoron zagi ka zage shi a ce yana da arziki yan uwansa suna cikin bala'i to ba zai samu lada a wajen Allah ba tunda ba don Allah ne ba ko ko mutum ne za ka masa hidima in zakka ta zo bai baka haƙƙin hidimarka ba sai ya yanka a cikin zakka ya baka nufinsa ya da tsuhu biyu da dutse ɗaya ya baka yana ganin haƙƙinka ne kuma yana ga zakka ce ya baka to irin wannan duk malamai sun fassara wannan malam ibnu kasir yace shine mutum ya ba wa mutum kyauta ba dan Allah ba dan in ya tashi ya karo masa to wannan ba shi da lada a wajen Allah duk da abin da ya din halal ne amma dai ba shi da lada a wajen Allah wa ma ataitum min zakatin abin ko da kuka bayar na sadaka dan Allah turiduna wajha Allah kuna nufin fuskar Allah da ba da shi fa ulaika humul mut'ifuna wannan su ne masu ninkawa ninkin ba ninkin su ne waɗanda za su samu ninkin ba ninkin na lada ranar alkiyama Allahu lazi khalaqakum Allah ta'ala wanda ya ƙage ku daga babu don mun ce alkhalqu yana nufin ijadu shay'in min al'adami ko tahwilu shay'in min suratin ila ukhra thumma razaqakum sannan ya azurta ku thumma yuhyikum thumma yumitukum sannan shine yake kashe ku in ajalinku ya cika ثم يحييكم sannan shi zai tashe ku ya raya ku hal min shuraka'ikum shin a cikin waɗanda kuke haɗa su da bauta da Allah man fa'alu min zalikum min shay'in akwai wanda yake da iko ya aikata wani abu daga cikin abubuwan nan da aka lissafa guda hudu shine al-khalqu war rizqu wal imatatu wal ihya akwai wanda ya isa wannan ba Allah ba wane ne mai halitta waye mai azubtawa waye mai rayawa waye mai kashewa in ba Allah ba ko waɗanda kuke bauta ba Allah ba ko wanda zai iya ɗaya daga cikin wannan subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka amma yushrikun ga barin abin da suke haɗa shi da shi na tarayya ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم للدين القيم من قبل أن يأتي من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد barna ta bayyana fil a cikin tudu wal bahar da kuma cikin kogi me jawo barna ta bayyana a tudu da kuma cikin ruwa bima kasabat aidin nasi saboda abinda hannayen mutane suke aikatawa na barna sai albarka ta janye liyuziqahum Allah ya janye albarka da arziki ne dan ya ɗanɗanawa mutane ba'adallazi amilu shashin abin da suka aikata mummuna la'allahum me yiwa ne su yarji'una za su komo zuwa ga Allah su tuba domin kai laifi ma a ɗanɗana maka kuɗa ai alama ce ta ana ƙaunanka don so ake ka dawo don ba a yi maka talala ba kul ka gaya musu siru fil ardi ku yi tafiya mana a ban ƙasa fanguru kaifa kana aqibatul ladina min qabl ku duba ku ga yaya ƙarshen waɗanda suka gabace ku ya kasance da suka ƙaryata manzannin Allah kana aksaruhum mushrikina mafi yawansu sun kasance mushrikai don haka Allah ya halakar da su fa aqim haka da haka ka tsayar da fuskar ka liddini qayyimi ga wannan addini wanda yake tsayayye shine addinin musulunci min qabli an atiya yawmun kafin wata rana ta zo la maradda lahu min Allah babu mai juyar da wannan rana ga barin Allah subhanahu wata'ala da ya shirya tashin alkiyama ba wanda ya sai ce a fasa ko a jira ko a jinkirta yauma izin a wannan rana da Allah zai tashi kowa da kowa ya sadda'una mutane suke wawwatsewa wasu su yi wuta wasu su yi aljanna at tasaddu kamar garu ne ya tsage to mutane an taho buu sai Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun tazul yawma ayyuhal mujrimuna kowa ya ware a gane shi man kafara wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya bin musulunci fa alaihi kufruhu sakamakon kafircinsa ya tabbata a kansa shine shiga wuta dindindin wa man amila salihan wanda kuma ya aiki na kwarai fali anfusihin yamhaduna sun kasance suna yin shimfiɗa ne don kansu kansu suke wa shimfiɗa wacce take mai amfani wacce za ta amfane su a duniya kuma ta amfane su a lahira li yajzi lazina amanu don Allah ya saka sakawa waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka biyar da ayyuka na ƙwarai min fadlihi daga falalansa shine shiga aljanna innahu lalle Allah ta'ala la yuhibbul kafirina baya son kangararru fandararru watsatsu waɗanda suka kafirce masa suka kisi biyayya ta hanyar bauta masa da bin manzanninsa na'am ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا فانتقمنا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله تعالى ومن آياته yana dai daga cikin ayoyin Allah da ke nuna ƙudurarsa da ikonsa da cancansa da bauta an yursilar riyaha da yake aiko iska ga ta nan wata guguwa wata iska mai zafi wata mai sanyi mubashiratin tana mai yin bushara da cewa ga ruwa nan waliyuzikakum min rahmatihi don Allah ya ɗanɗana muku daga rahamarsa ga hadari ga gajimare nan yana kun min rahmatihi don Allah ya ɗanɗana muku daga rahamarsa ga hadari ga gajimare nan yana kuge a sama walitijari fulku kuma sannan jiragen ruwa don su gudana da amrihi da umarnin Allah ta'ala da ganin damarsa al'amuru a nan yana nufin amurin kauni don Allah ya ga dama sai ya daskare ruwan ko jirgin ya ƙi tafiya ko ya nutse wali tabtagu don ku nema min fadlihi daga falalan Allah ta hanyar wato kasuwanci wala'allakum tashkuruna ko kwa godewa Allah ta'ala da ya muku tudu ya muku rami can ruwa ya kwanta a hau jirgin ruwa nan kuma a kwalta a tafi a mota walaqad arsalna min qablika rusulan Allah ya ce lalle mun aika manzanni da yawa kafin zuwanka ila qaumihim zuwa ga mutanansu faja'uhum bil bayyinati waɗannan manzanni sun zo musu da hujjoji bayyanannu a fili da ke nuna daga wajen Allah suke amma sai suka kangare fantaqamna minal ladina ajramu Allah ce sai muka ɗauki fansa akan waɗanda suke miyagu waɗanda suka aikata wato munanan ayyuka wa kana haqqan alaina Allah ya ce haƙƙi ne tabbatacce a kanmu nasrul mu'minina mu taimaka muminai wa inna jundana lahumul galibun Allah ya ce lalle rindina ta ce za ta ci nasara duk inda aka juya نعم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كففا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم, إذا هم يسرون تبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير الله تعالى الله شيني الله تعالى وانده يتنشنش بوتا الذي يرسل الرياح وانده يكي ايكو اسكا تتكو جزا جزاجزي الله ده ايكو ايكي فتثير السحابا سيتموتو ده جزاجزي سشاوروا سي سما fa yabsutuhu fis sama'i sai Allah ya buɗa shi ya shimfiɗa shi a sama kamar gadaje ga sunan suna tafiya wa yaj'aluhu kisafan sannan Allah ya sanya shi wa yaj'aluhu kisafan Allah ya sanya shi yanki yanki ka ganshi hawa hawa gashi nan yana ta tafiya wani kan wani wani yafi wani kauri wani yafi wani tudu tatar alwadaka sai ka ga alwadaka wato ruwa wanda yake tsattuwa yana tsiyayowa din nan ya khuruju yana fitowa min khilalihi ta tsakaninsa sai ga ruwa yana fesowa maimakon a sako shi gaba ɗaya wanda sai ya kashe mutane sai a farfasa shi a dinga narka kankan ciki suna daɗi an yi ruwa wallahi gari ya yi lema har sai ka ga wani da sungumi ya tafi yin kaftu a gona wani kuma da fatanya wani da galma ya tafi kuɗa wa in kanu Allah ce lalle sun kasance min qabali kafin an yunazzala alaihim a saukan musu da ruwan sama har an fara fita roƙon ruwa min hi kafin saukarsa salamu mublisina sun zama sun fidda rai cewa ba za a yi ruwa ba wani garin har an fara fita ana roƙon ruwa sai kuma ga ruwan ya zo tanzur Allah ce ka duba da kyau ka ga ila athari rahmatillah zuwa ga guraben rahamar Allah yadda gari ya kore ya shar gonaki sun yi kyau ga fulawoyi sun fito ga 'ya'yan itace nan sun nuna ana ta kawo kayayyaki ana siyarwa a kasuwanni ka duba wannan duk rahama ce ta Allah kaifa yuhyil arda yaya Allah yake raya ƙasa da mautiha bayan ta mutu da rani ya raya ta da damuna inna fi za inna zalika lalle a cikin wannan yana nuna mana la mauta cewa wanda yayi wannan shine zai raya matacce rana alkiyama ya tashe shi wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai daga ciki dawo da ku bayan kun mutu na'am ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala in arsalna rihan lalle idan muka aika kuma iska guguwa ta tashin hankali tara auhu musfarran suka ganshi fatsi fatsi yalo yalo ba alamar ruwa a ciki an san bala'i ne ko suna cewa aridun mumtiruna bal huwa masta'ajaltum bihi Rihun fiha azabun ali in suka ga irin wannan laballu Allah ya ce da sun gushe yakfuruna suna kafircewa min ba'dihi bayansa in yazo ya wuce ba ai bala'in iska ba sai kaga sun kafircewa Allah amma kuma in bala'i ya faɗo sai kaga duk Allah ya halakar da ƙasa ko ya halakar da garin gabaki daya fa innaka la tusmi'ul mauta Allah ce lalle kai baka jiyar da matattu masu matacciyar zuciya waɗanda zuciyarsu ta makance ga barin karɓar gaskiya baka iya jiyar da su baka iya jiyar da su su ji Qur'ani ko su ji hadisai wala tusmi'u summa du'a haka nan baka ji yadda as-summa wanda ya kuramce addu'a baka ji da shi kiran musulunci ko ka kira shi zuwa ga addini tunda ya kurumce kurumcewa irin ta kafirci ba zai saurare ka ba idza wallau in suka bada baya in suka juya mudbirina suna masu bada baya ba za su ji wa'azin ka ba wama anta bihadil umi kuma kai baka kasance mai shiryar da makaho ba an dalalatihim gabarin batansu makanta a nan, ba makanta irin wacce mutum idansa zai toshe ba makantan zuciya fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur in tusmi'u wanda kadai kake iya jiyawa illa man yu'minu bi ayatina sai wanda yake imani da ayoyina fahum muslimuna waɗannan su ne musulmi waɗanda suke karɓar saƙon Allah su yi aiki da shi su samu tsira a duniya da lahira na'am الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم shine dai Allah wanda ya cancanci bauta da ya halicce ku min da'afin daga ruwa mai rauni shine mani alamin ja'ala min za'afin da'afin quwwatan sannan ya sanya ƙarfi bayan wannan raunin shine wato kuka zama masu ƙarfi shine mutum ya tashi ya gama yarinta ya zama tayi ya zama ɗan jariri an haife shi ya yi samartaka har ya yi ƙarfi kuma sun maji alamin ba ba'di ƙuwatin sannan bayan ƙarfin nan na samartaka kuma ba'afan sai Allah ya sake kawo wani raunin shine an tsufa kenan ido sai da gilas kafa sai da kwagiri nama ba zai ciwu ba kwakwa ba ta ciwu ba rake ba zai ciwu ba ko gora ma sai an goga kaga an sake dawowa rauni kenan ko wa shaibatan da kuma furfura ya khuluqu ma sha'u? Allah yana halittan abin da ya ga dama kuma ya maida shi abin da ya ga dama san da ya ga dama ko ba mai ce masa dan wa huwa al-alimu shine Allah mai cikakken sani al-qadir kuma mai kaddarawa mai yin iko akan komai yadda ya ga dama wa yawma taqumu sa'atu ka gargade su ka tunatar da su ranar da alkiyama za ta tashi yuqsimul mujrimuna miyagu suna yin rantsuwa cewa malabi labisu ai ba su zauna a cikin kabari ba ko a duniya gaira sa'atin in ba sa'a ɗaya ba kazalika kanu yufakun Allah ya ce haka nan ya kasance suka kasance ana juyar da su ga barin bautawa Allah yau kuma ga sun gamu da gamansu wa qala allazina utul ilma sai waɗanda aka ba su ilimi wal imana da imani an ce mala'iku ne an ce muminai ne sai su ba su amsa laqad labistum fi kitabillah lalle kun zauna a cikin littafin Allah da ya kaddara muku na lauhul mahfuz ila yawmul ba'th zuwa ranar tashin alkiyama kuma kun zauna din yau fa hadha yawmul ba'th yau din kuma shine ranar tashin alkiyama walakin nakum sai dai ku kuntum la ta'lamuna kun kasance ba san cewa akwai tashin alkiyama ba kuka garewa Allah yau kuma gashi an tashi alkiyama za a yi wuta da ku fa yawma idhin Allah ya ce a wannan rana Layan yanfa'u allazina zalamu ma'aziratuhum hanzari ban yi ba wallahi wani ya ni, ba haka ya kamata a ai ba duk ba zai amfane su ba walahum yusta'tabuna ko ba za a nemi yardar su da amincewar su ba wuta kawai za a yi da su Allah ya tsare mu na'am ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله تعالى ولقد ضربنا للناس lalle mun bugawa mutane misali iri-iri a cikin alkur'ani fi hazal qur'an a cikin wannan alkur'ani min kulli masalin daga dukkan kwatance duk wani kwatance da mai hankali zai gane masalul ladzina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kamasali habbatin ambata sab'a sanabil masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya an kabutu ittakhadhat baita duk Allah ya ta buga misali iri iri a cikin alqur'ani wanda zai fitowa da mutum ya gane tauhidi fa shine daidai ba shirka ba gaskiya ita ce daidai ba ƙarya ba sunna ita ce daidai ba bid'a ba adalci shine daidai ba zalunci ba ilimi shine daidai ba jahilci ba duk misalai an buga mutane da za su gane aljanna ce daidai ba tafiya wuta ba wala in ji ita hun bi ayatin Allah ya ce lalle da za ka zo musu da ayoyi irin wanda aka ba annabi Musa la yaqulanna allazina kafaru da lalle waɗanda suka kafirta sun ce in antum illa mubtiluna lalle ku ba ku zama ba face mabarnata wai musulmin ne mabarnata kazalika ya Allahu Allah ya ce haka nan muke sa yunki da rufi da murfi ala qulubil ladina la ya'lamuna akan zukatan waɗanda ba san girman Allah ba ba su kadaita shi da tauhidi ba ba san darajar manzon Allah ba fasbir kai hakuri ka ci gaba da wa'azi duk bakan magana da za a gaya ma inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah gaskiya ne na zai taimaki masu gaskiya zai rusa makaryata wala yastakhifannaka allazina la yuqinuna kada waɗanda ba su kankance akwai tashin alkiyama ba su rena maka hankali al-istighfar a yi wasa da hankalin mutum fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin fir'auna ya sassauta tunanin mabiyansa suka yi mabiyayya kuma sun kasance cikin wato waɗanda ba za a karɓe su ba ranar alkiyama malam zaja ya ce ai la naka an dinika kada su fincike ka su maka wayo su sauke ka da kan addininka in aka ma haka an maka asara akwai yan kwamiti da muka sa su hidima na kula da sababbin musulunta da ayyuka waɗanda suke mahimmai na cin nasarar wannan kwamiti to akwai matsaloli da ake fuskanta na kuɗi waɗanda gobe insha Allah za mu nemi taimako kowa gobe ya fito da ƙarfinsa domin kamar yadda na gaya musu insha Allahu ayyukan da suka shirya ba za su tsaya ba za su ci gaba insha Allahu mu kuma daidai gwargwado abin da za mu iya za mu ci gaba da taimakawa domin ganin ayyukan nan da ake yi a tsawon shekara guda ya ci gaba ya ɗore nasarorin kuma da ake so a cimma an kai su insha Allahu da haka gobe kowa ya fito da iya abin da zai iya tsakaninsa da Allah in an zo an fara karatu ɗin Hisba za su kewaya kuma sai mun lissafa sai mun faɗi nawa aka samu in bai isa ba za mu sake yi har sai ya kai adadin da muke bukata tunda ba wani ne zai mana ba mu ne dai addinin mu ne kuma mu ne zamu wa kanmu so da haka gobe ne dan ka mutum ya ce kash ina ma jiya aka sanar da na fito da karfi na to an sanar ma sai ka fasa bakin bankin ka Allah ta'ala ya bamu mu ikon taimaka addinin musulunci Allah ya karɓi ayyukanmu waɗanda ake wa rahama a cikin wannan wata ya Allah ka sa da mu a ciki subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika